بيسان إلى مدينة مع بعض الرسالة النهوية للمدارس الابتدائية تأليف فضيلة الشيخ أبو بكر تيام رحمه الله تعالى واليوم في الجزء الثالث درسنا في الجزء الثالث كلمة المعلم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن شرف لغة العرب godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ɗaukaka lugar larabci da alkur'ani wasalla wasallama alal mu'ayyadi bisahab basira da aminci su tabbata ga wanda a karfafa shi da sahabbai zaɓaɓɓu masu daraja wa alihi da alaye wanda suka taimaka masa da wilfadli waɗanda suke ma'abucin falala allubab masu hankali wa bayan haka bayan haka فهذه فهذا الجزء الثالث wannan shine juz'i na uku mai risalatin na nahwiyya daga littafin na nahawu ko kuma za mu ce sakonnin mu na nahawu larabci sabaknahu bidurusin na munasaba wannan muka tsara shi muka zuba shi da darussa waɗanda suka dace min sarfi na ainihin sarf wato darussan sarf su za su yawa cikin wannan littafi tasmiman lil fa'ida domin a haɗa abin amfani waje guda tumakkinu taliba min fahmi mabadi as-sarf bi suhula wanda za ta da dama ga ɗalibi ya fahimci mabadi farfaru na ainihin far cikin sauki wallaha ta'ala nas'alu Allah maɗaukaki muke roƙon an yaj'ala amalana khalisan liwajhihi karim ya sanya aikinmu tsarkakakke ne ga ainihin domin ganin fiskansa mai daraja fahuwal barro rahim Allah tabaraka wa ta'ala ne wanda ya cancanta masa da'a kuma mai rahama sai tamhid fin nahawi wa tsar ga shimfiɗa dangane da nahawu da tsar menene nahawu menene sarf da larabci النحو ومعرفتها لآخر الكلمة شين سنم حال كرشن كلمة عند الترقيب yayin da aka tsora a cikin tsarin magana kama rifati halin akar wato kama rifa kamar sanin hali akhiri kalimatul ilm halin ƙarshen kalma na al'ilmu fi ƙaulika wajen faɗinka misali al'ilmu na fi al'ilmu na fi'un normally idan ana karatun na hau akan ƙarasa la na ƙarshe al'ilmu na fi'un kaga da bambanci da al'ilma na fi'in ko al'ilmi na fi'an kaga akwai bambanci to ka san yadda za ka sanya wasula na ƙarshen kalmomi idan an hada guda biyu ko fiye da haka cikin harshen larabci wannan shi ake kira na hau duk wanda bai iya na hau ba zai hadawa ba ina fata an gani sai dai ka haddace a yadda abin nan kamar yadda ƙur'ani yake alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili saboda haka yake da wasalinsa dalilin da ya sa malamai suka ce hatsari ne a rubuta ƙur'ani babu wasali saboda yawan karatunsa da ake a yanzu a rubuta shi da wasali saboda in ba a rubuta ƙur'ani da wasali ba to wanda bai haddace ba zai yi wasalin ba daidai ba an yi wasalin ma ka haddace shi a ka kare balle in ba kalakance shi da kyau ba sai ga wani abin yana kama da wani abu alam tara kaifa fa'ala rabbuka yace alam tara kaifu fa'ala ko fa'ila rabbika bi ashabul filu in baka yi wasali ba wani haka zai karanta saboda ya san kalmomin larabcin to kuma yanzu yara kanana masu suna daukan kur'ani suna karatu in ba yi wasalin ba yaro kullum yana dauka zai ta maimaita wani waje sai ya je karanta shi ba daidai ba ko ya haddace shi ba daidai ba to gaskiya yadda ya kamata a sanya wasali musamman na karshe alam ba za ka ce alamma ba in ka ce alamma wani abu ne daban alam tara za ka ce taru ba amma ana iya samun tare kaifa ba za ka ce kaifu ko kaifi ba fa'ala ba za ka ce fa'alu ko fa'ali ba rabbuka ismul jalala ta wannan shi ba wasa da shi amma dai a bangaren misali ka ce rabbiki Allah ya ce rabbuka kai ka ce rabbiki wato ka sarrafa shi wani abu daban kenan eh ko rabbaku ka gani ka canza shi saboda haka al'ilmu na fi'un wannan al'ilmu a sanya masa rufu'a a nan ka san haka shine na hau na fi'un shi ma ka ba shi rufu'a guda biyu shine na hau amma a wani waje zai iya canza wasalinsa to idan waɗansu abubuwa suka shiga ko ya shiga wani waje wasalinsa ya canza ka san dalilin da ya sa ya canza shine na hau Tunda da yadda aka ce al'ilmu nafi'un ko duk inda ka je al'ilmu nafi'un a ba haka ba ne ba yauwa don in ya tsandare a waje daya to ai ba na'u ba kenan wanda ya zamo kalma ta zamo tsandararriyar kalma akwai irin su a larabci amma ba ba su da yawa masalan bi kaunihi marfu'an alal ibtida al'ilmu anan ya kasance yana da rufu'a saboda mubtada ne wa bi kaunihi marfu'an alal fa'iliyya da kuma kasancewansa marfu'i ne idan shine fa'il idza taqaddama fi'lun yulabisuha idan wani fi'ili wanda yake ya gabace ta wato fi'ili ya gabace ta wanda yake cudanya da ita bi huquqihi minha da aukuwa da gare ta in intashara al-ilmu ilmi ya wa zurfa ne wa kunu mansuba kuma zai kasance an masa nasba alal maf'uliyya a bisa maqulun bihi ne abinda aka yi aiki da shi ila idza labasa hal fi'lu bi wuquihi alaiha idan aikin ya cudanye wato ya cudanye ainihin sunan da aiki na kai misal wa khasul ilma anil ustaz na karbi ilimi kun ga al-ilma maimakon al-ilmu in kace khasul ilmu ka faɗi rufuwa saboda rufuwa ake ta tafiya to nan kuma ka ka ga to ka san yadda ake sassarrafa wasalin ƙarshen kalmomi wannan shi ne na hau anil ustaz wa bi hi maujurura da kasancewansa mai jarra wasalin ƙasa da kala alaiha harful jar idan harafin jarra ya ya shiga mislu misalin insani bil قدر الإنسان بالعلم abinda ya sa ديسا يرفع ƙadarul insani ويرفع قدر الإنسان العلم لكن يكما تأثير انت باب بي دين يمن دي باب بي كاغا يرفع قدر الإنسان ويرفع قدر الإنسان العلم كما باكا بني غسيا يرفع قدر الإنسان يرفع قدر الإنسان بالعلمي akwai bi a naku babu ai eh, na kana gada kai ne yawon ƙasa eh ku rubuta bil ilmi babu a naku alif din ne kawai za ka ɗan jashi baya ka masa ka diga masa a zuwa ƙasa wa haka za wa fawa'iduhu amfanin wato na hau Eh, fawa'iduhu jamma suna da yawa mina yana daga ciki al-ihtirazu anil khata'i kiyayewa bisa kuskure fi ta'alifil kalam wajen hada magana cikin harshen larabci wajen hada magana cikin harshen larabci saboda haka in ka iya nahawu to wajen har hada maganganun da za ka yi da larabci zai taimake ka ba za ka yi kuskure ba eh to amma ne fi talifin kalam ne ya kamata ne observation ɗinku ko da ke da yake to tun da ba jami'a ba ne ba university ba ne ita ce what is your observation here eh الاهتراز عن الخطأ في حركات أواخر الكلم في حركات أواخر الكلم kaga ka fito da abin fili zai nahau ilimin nahau zai tsare ka ga barin yin kuskure cikin wasulla na ƙarshen ƙarshen kalmomin larabci na biyu walistidaru da samun dama ala fahmi kitabillahi bisa fahimtar littafin Allah wa sunnati rasulihi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na uku wa ma'rifatu sahih wa sahihil kalami min fasidihi zai taimaka maka wajen sanin ingantacciyar magana daga gurbataccen maganan da babi bi na nahawu ba grama ba wa sawabihi min khata'ihi da sanin daidai dinsa daga kuskurensa ila gairi zalis sai a sarf shi kuma sarfa kuwa ma'arifatu tahawilil aslil wahidi shine mutum ya samu ilimi na canza asali guda daya ila amfilatin mukhtalifa zuwa ga misalai daban-daban lima'anin maksuda saboda waɗansu ma'anonin da ake nufi daban la ta hasulu illa biha wanda ba za su tabbata ba sai idan an canza ginin kalma saboda haka sarfu shi ya tsaya ne kan kalma na hau kuma wasali, amma ƙarshe ina ba ta gane ya fi la'akari da ƙarshe akwai inda za a samu ko farko ko tsakiya yanzu kamar fa'ala a ce fo'ila ka gani to akwai alaka tsakanin nahau da sarfu anan fa'ala da fu'ila kaga wasali ne bambanta su saboda haka nahau yana ba da ƙarfi ga wasulla na kalmomi sarfu yana ba da ƙarfi ga ƙera kalmomin ƙera su shi yasa ƙera kalmomin ya fi wahala in kana son ka samu sauki shine ka zauna cikin larabawan ka ji yadda suke fada cikin sauki kamar yadda kowane yare kana son ka koya ba sai ka karanta littafi ban ka zauna a cikinsu za ka ji yadda suke fada ka tahawilil kaman kalman ilimi an canza shi ila alima eh babu wasali wane ne na ko sali eh to idan barin akwai na wasali a naka to barin yi kake alima a'lamu a'lamun ta'allama alimun mu'allimun muta'allimun ma'lumun ma'lumat ma'lumatu ma'luma da sauran makamantansu misali na kara ne da wasu to yadda za ka sarrafa ka ce wannan ka ce wannan ka ce wannan yanzu haka waɗannan kalmomin da kalma guda ɗaya ne amma an samu al'ilmu shi akwai al'ilmu kansa akwai alima akwai alamu akwai alama ko alamun akwai ta'allama akwai alimun akwai muallim akwai muta'allim akwai ma'alumun guda tara ya kawo mana to a larabci waɗannan kalmomi guda tara kowanne ka ɗauko fasararsa daban ne wannan shi ne sarsu misali al'ilmu ilimi alima ya sani a'lamu na sani alamun alama na tuta ko wata babbar alama kun shi ma sani ne ta'allama ya koya alimun malami muallimin mai karantarwa muta'allimin mai koya malumin sananne aka ga kowanne to wannan shine sarfu shi kuma kun ga ba maganan wasali yake ba ba ruwansa da maganan wasali yadda za ka kera kalmar matukuna shine sarfu sannan kuma bayan ya kera kuma sai ya jefa mana haushi kuma sai ya ba shi wasanni ya saka shi a inda ya dace don ya ba shi wasanni ina fata an gane wa fa'idatuhu amfanin ilimin sar al-ihtiradu anil khata'i lisani shine mutum ya kauce ya kiyaye kuskuren harce fil mufradat a cikin kalmomin larabci ɗaiɗaiku umra'atu kanunin lugha da kuma kiyaye dokoki na lugha fil kitabati wajen rubutu saboda haka in baka san wannan ba duk abin da ka rubuta kai kana nufin wani abu daban duk wanda ya karanta kuma saboda kurakuranka sai ya fahimci wani abu daban kulasa lil kalimati al arabiyyati halatani kalmomin larabci suna da halaye guda biyu abinda muka yi bayani zai mana samari halatu ifradin akwai hali na ɗaiɗaiku wa halatu tarkibin da kuma hali na shiga cikin jumla balbahatu anha bincike a kan wannan wahiyar murakkaba suna jere a cikin magana ma a gairi ha tare da waɗansu kalmomin liyakuna ha alama himan manhajul arab domin ƙarshen ya kasance a bisa tsari na larabawa fi kalamihin cikin maganansu mai rab'in ko dai rufuwa au nasbin ko dai fataha au jarrin ko dai kisra au jazmin ko dai ɗauri, au baka'in ala halatin wahida ko kuma ya kasance yana da hali guda ɗaya. min gairi tagayyurin ba tare da canzawa ba wani lokaci ana samu kuwa min mawdu'i ilmin nahwi wannan yana daga bangaren ilmin nahwi wal ba'su anha bincike akan wannan wahiyar mufrada kalma tana ita kadanta litakuna ala wazni khas domin ta kasance bisa wani ma'auni kuma daban wa hay'atin khassa da yanayi daban yadda za a kera kalma huwa min mawdu'i ilmi sarf wannan kuma mawdu'in sa ilmin sarf ne fannahu kun ga nahu ilmun wani ilimi ne na'rifu bihi wanda da shi muke sanin ma ya jibo an ya kuna alaihi akhirul kalima yadda karshen kalma ya kamata ya zauna ana ya sa akhirul kalimatu kun ga ana hawa an kwafsa me ya kamata a ce an ya kuna alaihi akhirul kalimati ba'adan ha fil jumla bayan shiryuwanta a cikin jumla wasarfu sarfu kuma ilmin ilimi ne na arifu bihi muna sani da shi ma ya jiba an ya kuna alaihi abinda ya wajaba ya kasance a kansa biniyatul kalima ginin kalma sarrafa kalma kablan ha fil jumla kafin ta shiga ma cikin jumla din ga yadda ya kamata a yankota ta sai a jefa ta cikin jumla kun ga sarfu kabla ne na hau kuma bada ne saboda sai ya shiga cikin sai kalma ta shiga cikin jumla sannan za a gane wasalinta Ba huwa mizanul Arabiya. wannan shine ma'auni na larabci wa bihi nufarriqu usul arabiya arabiyya min al zawaid al dakhila alaiha da wannan ne zamu iya fahimtar tushen larabci daga kare-kare waɗanda suka shiga cikinta Adda, dakila alaiha waɗanda suka shiga cikinta mai mana mafiya yawan kalmomin larabci suna sarrafuwa ta wajen nahawu da wajen Sarsu. in ka samu kalma ba za ta sarrafa haka ba to ba mamaki ba kalmar larabci ba ne misali ra'aitu madugu ja'a madugu marartu bi madugu alhali ya kamata ya kasance kamar haka ja'a madugu ra'aitu maduga marartu bi madugi saboda haka kalman madugu kalma ta hausan kamar da ita larabci haka ya kamata ta zamo amma saboda ba kalmar larabci ba ne idan aka sarrafa ta aka mayar da ita larabci to zai ruda zance sai dai idan larabawa sun karbi kalmar tuntunin har sun shigar da ita cikin maganansu ta koma cikin maganansu to wannan kalma sai a kira ta mu'arraba da ba kalmar larabci ba ce amma yanzu ta koma larabci kamar sundusin wasabarakin sundusin wasabarakun sun ce kalmomi ne ba na larabci ba amma da suka shigo larabci shi kenan da shi yasa sundusun sundusan sundusin isabrakun Istabrakan istabrakin. don madugu ma haka ne madugu maduga madugi madugun madugan madugen to kaga ya dai dan karbi abin nan amma kuma wajen sarfu kuma ba zai yi ba ke madugu sunan mutum ne madugatu sunan mace ce maduguna madugai da yawa madugatun madugai mata da yawa maduddugu ai kaga ba zai yi <laughs> wannan shine sarfu ai ba zai yi ba wani abin ba za a fahimce shi ba ina fata an gane saboda haka na hau da sarfu suna taimakawa ka fahimci kalmomin larabci daga kalmomin da ba na larabci ba alkalima samuwa samuha kalma da kashe-kashen kalma alkalima fi lafzul mawdu li ma'anan mufradin kun san kalma a cikin larabci lafazi ne da aka saka ga wani ma'anan wani abu daban hula kalma ce riga kalma ce mabudi ko makulle kalma littafi kalma duk lokacin da zaka kira kalma sawa'un wannan kalman suna ne ko fi'ili ne ko harafi suna ce masa kalma a larabci to amma kashe-kashen kalma shi kuma wannan daban yadda za ka jera su a cikin sentence a cikin jumla wannan kuma daban yadda za ka kero su sarfu yadda za ka musu wasali na hau ina ba ta an gane saboda haka sai ka haɗa kalmomi da yawa ne ake samun abin nan ko ake samun jumla mislu kitab ana ya ce mislu kitabin amma da yake mislu ne da sai a ce kitabun fa innahu lafzun wudi li ma'anan mufradin lafazi ne wanda aka ajiye shi ga ma'anan mufrad wani abu guda wa huwa alwaraqu kana nufin wato takadda almaktub wanda aka rubutu akai dun babu rubutu ba kitabun bane dun babu rubutu me suke kiransa daftarun ko daftarun wata an kasimu ila salasati aksamin kalma a larabci ta kasu kashe uku ismun wa fi'ilun wa harfun harful kalimi al to bari mu yi bayanin ɗaya bayan ɗaya a can baya dun mun yi juzi na farko mun yi na biyu mun yi shi yasa ana gurguje kawai za mu tafi falismu falismu ko falismu kalimatun dallat ala ma'anan kalma ce wanda ta gwada ma'ana sai dai ma'anan nan gaira muktari ne bai zamanin amma ba ta mutse da zamani wato da lokacin da aka yi yazo misal misalin asma'ul ashkhasi sunayen mutane wal haywanati sunayen dabbobi wan nabatati sunayen tsirrai wal jamadati sunayen tsandararrun abubuwa wal bilad da sunayen garuruwa to wanne ne ba ambata ba bai shiga ba ne ana ulwaji yake au ayyu shay'in akar au ayyu shay'in akar ko wani abu ko ma menene alamtila na farko sunayen mutane muhammad ibrahim musa nuhun isa sun san waɗannan da ya kawo mana ya kamar su ne ulul muhammadu ibrahimu musa kalimuhu aha sai aka ce gaba fa'isa fanuhun hum ulul azmi fa'alami waƙoƙin da ake koya wa yara ne saboda su haddace ulul azmi nuna rusul eh. waɗannan sunaye ne masu daraja sunayen annaba su ne buga mana misali da su sai na biyu alkhailu doki albakaru ba albakaru ba ne albakaru don albakaru shi ne ciki albakaru saniya albakaru bakaru bakaru alhamiru jaki alwuhushu dabban daji asiba'u dabbobi na daji masu farmaki masu fikoki alwuhushu kaman wa'izal wuhushu hushirar duk dabbobi ma wa'izal wuhushu ne hushirar wa'izal ma'udatu so ilat wa'izal ma'udatu so ilat wa'izal ma'udatu so ilat masu tajwidi suna ce wai ma'udatu su ilan mu kuma karatun alloda da muka yi wai izal ma'udatu su ilan saboda sun suka yi wasali sai sun zauna zauna akan wasalin don ka tabbatar kwarai da gaske a yanzu da za ka samu ka samu wani rikakken garji wanda ya san ya lakanci abu in ka ji yadda yake ajiye wasali eh har da wani style zai aji wasalin daidai sai dai zaka ji da wani irin su tayil hakan nan su kuma masu tajwidi su ce a wannan in ana musabaka ne ai rinka danna maza kenan ai rinka danna maza dai eh, amma kuma abin da zai baka abin da shine yan gardawa suka hadu suka hadu a waje guda shikenan dama akwai irin waɗannan ko masu murya ko wanda suka iya su tayil din sai ka ji ce to Allah wani karanta mana mana in yi bismillah da yanda bismillah su da a'udhu billahi su daban ne bismillah su daban ne ya ce ana tsara masa ba ku gani a cikin irin youtube din nan za ga ana ta turawa don wani in ka ji karatunsa eh, to dama haka ne saboda in kallakanci abu mu daman babban abin da ake so babban abu shine duk tajwidin ka yin za ka yi kuskuren wasali akwai matsala don akwai wasalin da hatsari ne to ka sa wasalin daidai in ya so sai ka zo koyi dubidi daga baya na'am ko kuma da yake yanzu yara ma duka lokaci guda yake koya musu dalilin da ya sa lokaci na kanga a makarantun hadda sai ku ce eh, akwai wannan menene murshidul atfal yana da sauki sannan sai ka ji an ce ah, tufatul atfal a sa tufatul atfal aji mutumin da ko iya karatun qur'ani bai ba kun sake abun nan tufa asfar kun ce hidayatul mustafid ko iya karatu bai ba yana da kyau ku ringa duba syllabus ɗinku gaskiya kamar mutumin da bai iya halari ba ne kun sa masa iziya sai na zai dauko karatu a da haya islamin aji na farko ana karantar da abin da risala ne risala a samar duk malaman da suka yi karatun zaure suka yi zurfi a karatun daure in aka zo dama a zaure ba cika karanta sharhi ba to su gundarin ya ba su wahala sharhin ne yake ba sai ga lakanci wannan abin wayo daga cikinsu kuma su dama already wannan su ba wani abin nan ba ne to sai gana ta tafiya haka saboda yana jin aji ɗaya na hiz samarud daniya ke yi a samar daniya akwai babu babin da ake karantawa to inda aji ɗaya na haya islamic ya fara lalacewa shine za ka samu wanda bai iya ahalari ba bai iya ashimawi ba an je an koya masa a samar samaruddani ya je aji biyu an ce a kawo hashiyatul adawi sai an yi shafi ashirin a cikin adawi bai san mai ake yi ba ya je aji uku ne ko aji hudu ne an ce a ɗauko muktasar khalil warai da gaske an tsallake askari saboda muktasar ya fi askari wahala sosai ya yi karatun chat chat chat hakan nan shi kuma an wuce an wuce in ya koma hutu ba zai iya saukewa ba sosai da abin nan sai ga karatu ya koma baya dalilin da ya sa karatu ya koma baya nan. ha ah, to ba gashi na yanzu abin nan wani zai zai ce a sa mana risala a masallaci amma ka ce masa hadisi a cikin 40 a hadis na annawawi ya kawo hadis 1 hadis number 1 ba zai iya kawo ba amma yana ce da Allah mala a sa mana riyadu salihin yaushe za a sa mana riyadu salihin a sa mana bulugul mara don kana ganin ka balaga shi kenan sai a sa bulugul maram haka ake yi ha yasa ake ce a bar shi malamin ya duba ya ga menene ya kamata amma yana da kyau syllabus ku har yanzu akwai gyare-gyaren da ya kamata a tufa apple ga wata lemo na zaki roman roman wannan akwai a garinmu mun tashi a yara mun samu abin amma baya nuna kamar na kasashen larabawa eh. garin mu akwai ne wanda kwanakin baya na ce idan ningi akwai kuma a mu idan akwai a fala babu da baban ma yana bacci almauz ayaba wannan sai kasan dugurawa eh, inda a nan bauchi kan da wanda ya kai su noma ayaba ina ganin duk bauchi ba wanda ya kai su noma ayaba da plantain da sauransu albitik amma ana ya sa albatik ana ce albitik albitik shine mai kankana su ma na dugurawan ne ko da yake a dambam akwai mai kankana akwai mai kankana a dambam albitik kankana watermelon watermelon sai na hudu rabi'an alma ruwa atturab turbaya alhajar dutse alhadin, bakin karfe annaru wuta sai kashi na biyar makkatu makka almadina birnin madina misra kasan misra bamako garin bamako seko garin seko nan kaman ka ce bauchi da kano yawa da sauransu abuja me yasa ya kawo garin su don daga nan ka gane cewa shi dan mako ne shi dan siku ne kuma dan mali ne wasu malamai suna ganin yana daga cikin abin da abin da din yana da kyau ko dubin rubutunka in za ka yi akwai irin sadarori ko paragraph din da za a gane daga wani yanki ka fito akan gani to ayin zai buga misali ai da garin su shi ma garin su ai ta abin nan fada saboda haka kai ma an ka zo ka rubuta shikenan sai ka rubuta makka almadina duk an yi tarayya sai ka ce najeriya sai ka ce bauchi sai ka ce filo kaga garin filo ya ci gaba wanda bai iya karanta bai ce filo ya ce mai kawo filo a nan kuma sai a alagai ya kai shi na'am تقسيم ɗela mutasarrafin wa gairi mutasarrafin wato a larabci suna ya kasu kashi biyu akwai wanda ake sarrafa shi yake karban duk wasali akwai kuma wanda ba a sarrafa shi yadda ake so to kun ga mun fara nisa ko da yake a can baya an bata mana yan kasimin lismu ila mutasarrifin wa gairi mutasarrif wal mutasarrifu huwa alladhi yataghayyaru min shaklin ila shakal shine wanda yake canzawa daga wasali zuwa wasali wato shaklin akar fa yusanna ko a sanya shi bibiyu wa jima'u, ko a jam'i wa yi ko a kaskantar da shi wa tabu ilai ko a jingina zuwa gare shi misali kitabun littafi daya kitabani littafi biyu kutubun littafai da yawa kutaibun dan karamin littafi kitabi ba littafe eh wannan sai masu karatun da wanda suka dage mun zauna da wadansu a university ko college wanda duk yadda aka yi zai yi wahala ka samu babu littafi aljihunsu waɗannan masu ƙoƙari duk inda suka je za su fitar da littafin aljihunsu yanzu kuma duk inda mutum ya je zai fitar da waya ya ma karanta abu mai amfani sai ta karanta shirme waya ka yanzu aka laluma duk za a samu kowa da waya Eh, wani ma bai kai ya rike waya ba sai gan shi da wayan dubu uku yana ta fama da wayan dubu uku to dole sai ka rike waya wa gairul mutasarrif wanda baya sarrafuwa huwa alladhi yulazimu shaklan wahidan shine wanda yake lazimtan wasali guda daya fala yusanna wani lokaci ba a samun tasniya da gare shi ba a sanya shi tagwai wala yutma ba a jam'insa wala yusaggar ba a tasgirin sa wala yunsabu ilai ba a masa kunshen nasaba misali misalin man ya zaka mai da man ya zama biyu wannan gairu mutasarrif ma kamar shi guda biyu ma ma sai dai mama an koma wani abu daban kaifa kaifa ma ki ma yadda ya zo haka ana iya mai shi jami'i eh ka gani ba zai karfi jami'i ba amma zai kaifiyya kaifiyyo min ha kam sai dai ka ce kami eh, kam kami yana zuwa haka amma zai ya ce a mashe shi guda biyu kama ya koma wani abu daban ehe kamu lalle kenan wannan sun zama kunmu kenan sun mun kunmu umaru aha kaga ba zai yi ba to ga tamrin ila kam yanqasimul lesun. ila salasati wa ma hiya eh, ila kam yanqasimul lesun a wannan ne yake magana ba wancan ba can suna a cikin larabci ya kasu kashi daban-daban amma wajen tasrifi ila gismaini mutasarif wa gairul mutasarif ma huwa mutasarif وما akhiruhu min shaklin ila shaklin wa ma misalu ya kawo mana kitabin ku kawo wani mana kalamu kalamani a kalamu ehen ehen kulaimu sai me kulaimi kalami kulaimi eto eh kulaimi yayi amma kalami mai alkalami kulaimi mai dan alkalami mai dan alkalamin nan ne zai abin da wannan sai wajen ba da hadda ma huwa gairul mutasarrif huwa ma yulazimu shakalan wahida misali a takaice kenan wa ma misalu wanda ba kawo ba ala da ma ala la'anatullahi ai da sauransu sai alfi'ilu alfi'ilu shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala